بسم الله الرحمن الرحيم باب مفسدات الصلاة wannan babin zai yi bayani ne game da masu ɓata sallah Allah ya kare mu wa tafsudu salatu bidahiki amdan aw sahawan malam yace sallah tana ɓaci da kyakyace dariya da gangan ne koko da mantuwa wa bi sujudi sahwi li fadilatin nan sujadar rabkannuwa dan ya bar mustahabbi wa bi ta'ammudi ziyadati raka'atin da gangar ya ƙara raka'a guda aw sajadatin ko sajada guda aw hawi zalika ko makamancin wannan fi salati a cikin sallah haka kawai sallah asubahi ya raka uku ko sujada karshe ya raka uku ay sujada uku wa bil akli wa shurbi haka nan ci da sha a sallah wa bil kalami amdan haka nan yin magana da gangar illa li islahi salati sai in dan gyaran sallah ne idan liman ya nemi buɗi ko kuma aka ji ya karya ma'ana sai a mai gyara fatabtulu bi kasirihi eh, duna yasirihi magana dan gyaran sallah magana kaɗan ana karɓan shi banda mai yawa kada a yi gyara kuma gaddama ya kaure a masallaci in gaddama ya kaure a masallaci to sai kowa ya nashi wa bin nafhi amdan huri ko wabin nan wabin nan wabin nan tofi hura ƙasa ko hura wani abu da gangar Wa wabil hadafi haka nan mutum yana cikin sallah sai hadasi ya zo kari kenan fitsari ko bayan gida ko hutu ko wani abu irin wannan wa zikirin fa'itati haka nan mutum ya tuna da sallar da bai yi ba yana cikin wannan sallar ya tuna ashe bai wata sallar ba wa bil qai'i in ta'ammada amai ba ɓata sallah yake ba sai inda gangar mutum ya ƙaƙaro shi wa bi ziyadati arba'i raka'atin sahawan fil ruba'iyyati wa thulathiyati mutum ya ƙara raka'a hudu a sallah mai raka'a hudu ko sallah mai raka'a uku sallan azhar raka'a hudu sai ya takwas amma mantawa yayi ba da gangar bane to sallar da ta baci ko kuma sallar ba raka'a uku sai ya bakwai to amma ba wai da ya yayi ba kawai tsamin mantawa ne kaga wannan kuta ba sallar maiki ba wa menene wa ziyadati rak'ataini fi sunaiya hakanan ƙarin raka'a biyu a sallah mai raka'a biyu sallan su bai raka'a biyu sai ya hudu wai amma fa ba wai da gangare ba da mantuwa ne kaga in yana tsawon na aka bashi abinci ya ci to sai ya fara sabuwar sallah wa bi sujudil masbuqi ma al imami masbuqi makararre Allah ya kare mu daga makara mun manzo sallallahu wani hadisi na cewa wasu saboda tsaba makara har ranar tashi alkiyama sai sun cancanci aljanna amma za su zo a makare ne an gama rabon aljanna wannan hadisi ne ingantacce sai an gama rabon gidan aljanna suna can suna can saboda su sun saba da makara za an gama rabon su zo furin-furin gashi ya kamata su ga cikin gidan aljannan kuma amma ba za a sa su ba sai su ma an jinkirta su sai a samu wani can a watsar da su a je a ta harka sai daga baya ce to ku zo ku wuce Allah ya sauki wani kuma za ga shi kullum shi ciyaman din makararru ne in masallacin su ma dan karami ne daga shi sai kwata to daga shi dama daga shi sai kwata da ya gama ita fada da yara kullum shi ke na fada da yara shugaban makararru na duniya Allah ya kare mu saboda haka wato masbuki yayi sujada tare da liman lisahawi qabliyan aw ba'diyan eh, sujudan qabliya ko ba'diya a wani lokaci amma in lam yudrik ma huraka tan in bai samu raka ko guda ba kaga kakan makara kenan ga makara ga ma ko raka guda bai samu ba to in yaga ana sujada ya bi to shikenan sai faru sabuwa wa bi tarki sujudil qabli in kana an naqsi thalath sunanin wa tala haka nan mutun ya bar sujada qabli in ya abinan in kana an naqsi salasin in ya rage sunnoni guda uku wa tsala sannan lokacin ya tsawo wallahu alam malam yace Allah shine mafi sani kila ka tsuntsunci na tsunta ka ban mushi nashi sauran an gane ko za mu maimaita shi a gurguje lokacin kira sallah babu mufsidati salati babin da yake yin bayanin akan abubuwan